ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun daura. Jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin namu na labaran duniya a takaice. Wannan shiri yana zuwa muku ne daga wannan tasha tamu mai albarka wato masoya Hausa 24 TV. A cikin shirin namu yau za ku ji cewa Sarkin Saudiya da Yariman Saudiya sun yi alhinin kisan mutane a arewacin Najeriya. Kafin nan ku danna subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Hadimin masallatan haramai Hadimin masallatan haramai ne Sarki Salman da Yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman sun aiko da sun aiko saƙon ta'aziyya ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. sun aika saƙon ta'aziyyar ne bisa harin 'yan ta'adda da ya yi sanadiyar kisan yawan da ya sanadiyar kisan 'yan arewacin najeriya ranar talata sun aika saƙon ta'aziyyar ne bisa harin 'yan ta'adda da ya yi sanadiyar kisan 'yan arewacin Najeriya ranar Talata. Kamfanin dillacin labarai Saudiya Kamfanin dillancin labaran Saudiyya ta ruwaito. A saƙon ta'aziyyar, Sarki Salman ya yi alhini aikin ta'addancin aikin ta'addancin nan inda ya bayyana cewa inda ya bayyana cewa saudiya na tare da ƙasar najeriya ga al'ummarta. Haka zalika Yarima mai jiran gado, Muhammad bin Salman ya aika nasa saƙon na musamman ga shugaba Muhammadu Buhari. A wasiƙar Yariman ya yi Allah wadai da wannan hari kuma ya jajanta wa shugaban ƙasa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu. Bugu da ƙari, ma'aikatan harkokin wajen saudiya ta yi ta yi alhinin wannan hare-haren. Gwamnan Jihar Borno duka da kada muka kawo ƙarshen wannan shiri kada ku manta ku danna subscribe ku na ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun daura.